Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Babu Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ware ranakun 18 zuwa 24 ga watan Nuwamba a matsayin ranaku ko kuma satin wayar da kan jama'a game da AMR ko antimicrobial resistance wato yadda cutuka suke bijirewa magunguna wanda ya samo asali tun a shekarar 2015. Wayar da kan yakan karfafa wa mutane amfani da magunguna yadda ya kamata kuma bisa shawarin likita da kuma wayar da kai don ɗaukar matakan kariya daga cututtuka. Idan mai sauraro sauraro na biye da mu a cikin shirin. Mun yi muhimman bayanai akan wannan batu na AMR da kuma haɗarinsa da ma yadda yake shafar mutane, dabbobi da kuma muhalli. To a yau ma muna tare ne da shugaban asibitin dabbobi na jihar Sokoto Dr. Lawal Bello Yahaya don jin shin akwai yiwuwar cututtukan da ke kama dabbobi su bijirewa magunguna likita gare ka. Wannan abu ne wanda yake da sauki a samu saboda abubuwa ne wanda mu ke kawo su da kanmu. yanzu duk makiyayin da ki sani ko dai shi likitan kan shi ne da kanshi ya san cuta ko kuma in ya ga alamun cuta zai yi magani da abin da ya gaya hidacewa gare shi shi amfani da shi wanda ko da zai yi maganin ko ba zai yi magani ba sannan na biyu makiyaya masu dabbobi sukan ji nauyi na a ce sun rasa wani abu daga cikin dukiyarsu na dabbobin da suke kiwo so sukan yi kokari na ko ko da yaushe a yi amfani da su antimicrobials ko kuma antibiotics na ganin cewa an samu riba da wuri-wuri akan yi amfani da wasu waɗannan antibiotics ɗin waɗanda ke gaba za su bari wasu cututtuka waɗanda ba su riga suka bayyana a jikin dabba ba su fito ma sosai waɗannan antibiotics ɗin su kashe su sannan akan samu wani lokaci sukan ƙara kauri na bututun da ke ɗauka abinci daga baki zuwa A ciki zuwa abin da ya shafi duburarsu wannan kauri da yake karawa za a ƙara samu na waɗannan eh, jiki ya ƙara tsotsa na ainihi abincin da aka narkar so shi yasa kika ganin cewa ko da yaushe su yaya ko kuma masu kiwon dabbobi na gonaki ko kuma na gidaje suke amfani da waɗannan antibiotics din so sai a samu abin da ake kira resistance saboda an daɗe ana amfani da shi daga lokacin da kila aka sau waɗannan dabbobi har lokacin da za a rabu da su so jikin na dabbobin ya riga ya saba da wannan maganin su kuma ƙwayan halittun ko ƙwayan cututtuka da ke kawo cuta su ma sun saba da waɗannan maganin lokacin da mutane za su yi amfani da waɗannan su dabbobin ko byproduct ko abin da suke samarwa na ci zaki ga cewa mutane sun kamu da wannan suna iya samu a samu waɗannan ƙwayan halittun sun ci ko kuma sun sha waɗanda daga baya su ma za su bijire ma magani wato antibiotics ɗin ana amfani da su ne waɗanda subtherapeutic doses ake amfani da su wato yawan da ba shi ake amfani da shi ba lokacin da ciwo ya bayyana so in ana amfani da su haka nan ƙwayan halittun za su gan shi jikinsu zai taɓa shi sai ya zanna cewa bai kashe ƙwayan halittun ba su ma ƙwayan halittun suna da wayo na cewa to mun ga wannan ya ɗan yi muna lahani saboda haka haka yanzu za mu samar da wani kilan kwalha a jikinsu ko kuma wani kariya ko wata riga a jikinsu wadda wannan maganin ba zai yi tasiri gare su ba lokacin da za su ganin shi a gaba so ke ga in an ka samar da kwayoyin halittu da suka bijirewa magani a jikin dabbobi to zai yi su ma su tashi daga dabbobin kuma su kai ga mutane kuma a ta samun wannan bijirewa ta kwayoyin halittu a takaice akan samu ah, bijirewa na kwayoyin halittu a jikin dabbobi ah, sosai da sosai. To likita menene bambancin busta da makiyaya suke ba wa dabbobi da kuma waɗannan antibiotics din? Wato busta wani sinadari ne da ake haɗawa a ba dabba saboda ta ƙara girma ko ta ƙara lafiya a jikinta waɗanda waɗannan abubuwa da ake sa ciki suna taimakawa wajen jiki shi haɓaka jiki ya ƙara kyau ko kuma jiki ya ƙara girma ba su da alaƙa da antibiotic sai dai su kamfanin da ke samar da waɗannan sinadaran wasu daga cikinsu suna amfani da shi wannan antibiotic ɗin wanda ya saba ma doka ya saba ma dokoki na na samar da magani wanda za ka faɗi duk abin da ka sa cikin wani sinadari da kake samarwa so amma za ki ga cewa ba su faɗi ba za a rubuta ba kwaro-kwaro cewa shi na an sa antibiotic din amma kamar yadda mai sayarwa zai je ya sau ba zai sau su a matsayin magunguna waɗanda ke kashe cuta ba amma za a bada su a matsayin magunguna waɗanda za su ƙara ma jikin dabba girma wasu ma daga cikin masu kamfanin abinci zaki ga cewa sun rubuta kwaro-kwaro cewa akwai antibiotic ciki wanda ke ga sun yi promoting wannan antimicrobial resistance so amma dai booster ba ba antibiotic ba ne kuma ba a amfani da shi a matsayin antibiotic sai dai masu amfani da shi din zai yi suna amfani da shi a matsayin sun sani wasu kuma suna amfani da shi a matsayin ba su sani ba wasu kamfuna suna sawa wasu kamfuna ba su sawa ya kamata hukumomi ko masu ruwa da tsaki waɗanda ke kula da yadda ake hada ƙwayoyin magungunan da ake ba dabbobi ko kuma sinadarai da ake ba dabbobi na ƙarin girma su tabbatar da cewa babu wannan antibiotic da ake amfani da shi to likita shin tsawon wani lokaci magani yake ɗauka a jikin dabbobi kafin kafin ya fita wato abin da ake kira da withdrawal period magani wanda ya shahi su waɗanda ke maganin ƙwayoyin cuta ko kowane akwai lokaci da yake zama a jikin dabba kafin a tabbatar da cewa babu shi to zaki ga cewa wani magani idan aka ba da shi za a ce zai sati uku cikin jikin dabba wani za a ce zai sati hudu a cikin madara wani za a ce zai sati uku a cikin kashi wani za a ce zai sati uku a cikin fitsarin dabba wanda mafi yawa waɗanda ana kiran su long acting waɗanda suke daɗewa a jikin dabba akwai kuma waɗanda ake ce ma short acting waɗanda ba za su daɗe a jikin dabba ba wasu za su yi kwana uku wasu sati ɗaya sannan yana ɓata quality ko inganci na nama ko kuma inganci na abubuwan da ake samu daga cikin dabba wanda ko waɗanda ba antibiotic ɗin ba ko kuma waɗanda ba magani ne ma magunguna ne na cututtuka ba su ma akan samu su daɗe a cikin jikin dabba wanda yan mutum ya ci ba zai samu wata matsala ba ko wata illa amma ya ɓata ainihin inganci na nama ko kuma madara ko abin da ya kama da haka waɗannan magungunan wasu zaka gane lokacin da aka yi amfani da su ga kasashen da suka ci gaba inda ake diba nama da inda ake karban madara zaki ga a tanki tanki ake zuwa dibi madara daga gonaki duk wanda aka samu gonar shi tana da wannan antibiotic ciki wanda dabbar da aka yi ma amfani da antibiotic ba za a ci gaba da tatsatta ba kan mutane su sha su samu illa na wannan maganin da yake da saura a jikinta so amma ke ga munan a afirka ba a cika ba da wannan kulawar ba amma mutane su tabbatar da duk dabbar da aka yi ma allura ko kuma aka bata wani magani in kaji ne in dai an ba su waɗannan antibiotics din su a tabbatar da cewa a diba kwana nawa aka ce za su yi a jikin dabba kafin a yi amfani da ita wanda ya yi observing waɗannan kwanakin su ana iya amfani da ita dabba so ba a ce gaba ɗaya kwata-kwata ba a bada antibiotic ba amma ana bayarwa amma sai an tabbatar da idan an bayar ba za a yi amfani da naman dabba ba ko madara madararta ko wani abu da take fitarwa a jikinta sai an tabbatar da ta wannan maganin ya fita jikinta kwata-kwata sannan a yi amfani da shi withdrawal period za ga cewa mutane ba su cika yadda ma da akwai shi ba amma dai a kimiyyance akwai abin da muke kira withdrawal period shi yasa asibitocin mu na nan a cikin garin sokoto mafi yawa in lokaci ya yi da aka fi amfani da dabbobi kamar lokacin sallah lokacin xmas lokacin kilan maulidi ko lokacin cika ciki mukan tabbatar da duk dabbobin da aka kawo sai mun tambaya in za a yi amfani da su ne saboda wannan biki na sallah ko wasu bukukuwa da ake yi in za a yi za mu ce to ba za mu ba da wannan antibiotic ba tunanin kai ya san da cewa kafin a kai lokacin da za a yi amfani da dabbar bai isa ya fita cikin jikinta ba so in zai yi mutane da sauran asibitota da masu kula da gonaki su tabbatar da mutane sun laƙe sun bi ka'ida na amfani da dabba bayan an yi mata allura ko bayan an bata magani. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku da kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawali Bello Yahaya. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa ku tuna lafiyar ku ita ce jarin ku. Mu huta lafiya. sai da ce ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa kuɗi